ci udun a ta sako kiɗa yau. Idan a ta sako kiɗan ganga. Baba na cire duhu mai irisi yarda. Wanda sai manya a za ta yi Ina Rara na fito na ya yi rata. Tsari da na surabiya ya kira. Me za ka faɗa a abu buɗa. San haɗa kai na su babu kuskunda. Kashin asuwaju. Kashin da tunun bazan zaɓa. Sakon yi tini a sa domin barin memba a jihar Borno yanzu. ira ba za mu canza ba. Iyo kashin da tudu ba zan zaba. Ba zan yarda da yan ta more ba. Sai APC a kudin da arewa kasar mu ba za mu canza ba. Yallo yallo yallo. Eh, eh, Tinubu dangi na har illo. Tinubu rafi ka kan kwano. Asuwa kan sun sayan solo. Doki sayan fono. Daukar kwarya kallo. baba mi asuwani ya kaso baba mi bola da kurelle baba mi tanan ma bi ni simi simi simi simi some people already know me Ciwo haushin fami, ayya, ayya, ayya, ayya, kai. happy kiristoci happy malaman suna happy pastor ma na happy dattijai na happy da ni kawai happy kudanci na happy arewa na happy yan mata na happy samari ma happy mun karshen pdp mata ta ɗauko bi ta ga ƙara ta yunwa ta ishe tukunya a nema ya tarar da sabo ga makiya suna ta buya ga asuwaji shi da kashin mahambo kunu ya samu gaya a sai kallo a barwa Allah a jirgi ne ya da kaya biya su waje zana zaba Najeriya kasata inda kashi mu dan shaje ma babba Najeriya kasata ina an ka taba ba zan bari ba Najeriya kasata na san zafin sinadari ba Najeriya kasata baba in ya gama ya baiwa baba Najeriya kasata kashi mu asuwaje ban bari ba Najeriya kasata ikiram na Kano ba zan kibe ba Najeriya kasa sai kashi mu asuwaju baba mi sai kashi mu asuwaju baba asuwaju asuwaju sai kashi mu asuwaju sai mai ruwan satomi sai mai ruwan jere ayyiriri yiriri mata ayyiriri yiriri ta ku dau kuri'a ku fito mata ku dau kuri'a ku fito mata shatima ta nan muke fata shatima ta nan muke fata

jan mai tallan yadi asuwaji kafinta da shumeka Asuwaju: tire da harbinka Asuwaju: nufin market woman Asuwaju: mechanic man woman asuwaji direba da okada Asuwaju: da mai aikin walda Asuwaju: ba masu bukun shanta Asuwaju: farmers and fishers Asuwaju: ina kuke yan shisha Asuwaju: mahauta waya buchas Asuwaju: yan kamashin hotelers Asuwaju: Exporters Asuwaju Da yan harkar fata Asuwaju Teachers da event centers Asuwaju Na hada da school teachers Asuwaju We vote city boy Asuwaju You are winning Asuwaju We are happy Asuwaju Everybody Asuwaju